iya aiki da juriya da gaskiya ran kai ku ganin saba ga shi sirrin da na ba na yi ina so kuma ku yin za ku yan ba za ka iya baka bari paste abin da za ka nema za ka je inda bisiyan gamji da ne ka sassara shi farin ruwan da yake zube ka tara da yawa in ka tara kaman irin eh, akwai syrup karami haka kaman kwalbanci ciki daya idan ka samu ka je bishan tumfafiya shi maka karya za ka ga farin nono shi maka tara sai ka haɗa nono biyu sai ka nemi nonon akuya na mace ka zo a kai ka kwaɓa su sai ka yi tawada da shi in kai tawada da shi me za ka zo ka rubuta shi ne magana abin da sirrin da za ka zo ka rubuta sirrin ne zan zo in baka yanzu yanzu mai gida baran kai kama ga nisa ba la yukallifu illa ma taha sai jadallahu ba da yusra yusan sai jadallahu ba da yusra yusan sai jadallahu ba da yusra yusan sai jadallahu ba da yusra yusan la yukallifu la illa ma ta kafa dubu biyu sai jadallahu ba da yusra yusan kafa dubu biyu ka wanke ruwan rubutu kaga wannan ɓawon alkama kenan ba na fure na tumfafiya ka haɗa wa'annan ka daka in ka daka yayi laushi ba ka rubuta wancan ayoyin ba sai ka wanke ruwan rubutu sai ka yayyafa wannan ka ƙara dakawa da ka shanya idan ya bushe don allah mai gida kullum ka ka kaɗan ka saka a wuta billahi lazi za ga matsayin ubangiji amma wanda zai baka zunzurutun kudi nan da nan shi ka gane la ya kallifin illa mata la ya kallifin dubu biyu sai ya gyara la ba da isra isan dubu biyu na gida na gaya ma ba zan sake sarwa, idan ka wanke sai ka hada da wayan nan ka ka shanye wannan idan ya bushe mai gida don allah ka rike kaɗan ka zuba wuta ka yi haƙi da shi za ka ga ikon allah amma ni wanda na yi shi zan zo in gaya ma yanda na haɗa nawa mutane karfin su ba ɗaya ba kaga yadda yake haka na cire nonon gamji na cire nonon tumfafiya ba na zo na nema naira naira dubu ɗari da biyu na ɗauke shi adadin alman ɗari da biyu ba to na ɗauka naira dubu ɗari da biyu dolar nan guda tara na hada na ƙona sai na hada da ruwan eh, tawadan sai na rubuta la yukallifu illa mata sai gyara Allah ba da yasra yasa na rubuta su haka na yi nawa da na rubuta sai na zo na hada na daka mutane karfin su ba dai ba na zo na hada wannan na daka na jara mai kyau kullum da daddare ina zuba kadan a ruwa ina wanka ina daukan kadan ina zuba wuta ina hayaki idan ka ɗauki garin shi kaɗan mai gida billahi zai ka saka turare kana shafa za ka ga kwastoma za ka ga jama'a za ka ga ikon ubangiji kasan allah shi ya ce alman abinda allah ya faɗa kai ba kai saka musanta duk da yan adam ne suke jarawa allah zai baka hanya ne yanda za ka samu kuɗi na gida ni ban ce ka da ni ba ban ce ka ce mu malam ba ka yi wa kanka kamar yadda na yi wa kaina ka gani ka yi wa kanka kamar yadda na yi wa kaina in ka yadda ba ka yadda ba ka bar shi babu lalle ba dole saboda ba na son kudinka ba na son yabonka ba na so maka yabe Allah ya riga ya aika min abin da yake so alkawari na yi wa ubangiji la yukallifu Allah ila mataha dubu biyu sai jarar lahu ba da yasra yasan dubu biyu na ga ya tika idan kana so kuma ya zamo shaf shaf za ka nema nama na shanu kaɗan naman akuya ɗan kaɗan naman rago ɗan kaɗan wuri guda ɗari da biyu ka haɗa su duka wuri ɗaya ka kona ka daga ka ƙara zuba ta wada mai gida yanzu kan ya zamo ka ja abu ne ya zamo ka haru dole zai jawo ma futi ka samu in allah ya zamo ka haru kenan yanzu kan ka tsima shi ka haɗa mai kayansa complete zai jawo ma kuɗi ne da kana so da baka so da mutum yana so da bas haka zalika ko da an maka sihiri ko an ɗaure ka Allah zai baka a gani masu yin sihiri ayagun gun Allah suke nema kai mai nema ma gun ubangiji kake nema zai baka sihirin ba zai hana ka ba haka zalika idan kuɗin ya shiga hannunka mai gida in ya fara dawowa zai zo ne har wata bakwai in ka yi amfani da shi sau da yafa zai yi ta zuwa ne har wata bakwai zai dakata gaskiyan zance sai ka sake shi mai gida kar ka ce na yi maka don idan ka ce na yi maka kamar yadda na yi nawa za ka kashe kudi da yawa uwar sirrin gaba ɗaya na ɗauka na baka mai gida an gama magana ni ba irin wayan da za su fara maka sirri sai su baka namban waya ba ni kira na ma na ce karka kira karka neme ni ka fita a hanya wani ai na faɗa na faɗa aiko to ni da su ba ɗaya wanda suke cewa gashi sirri kaza amma turaren ina da shi duk mai bukata ya kira zan ba shi turaren karya ne wannan duk hanyar neman kwastoma hanya kawai na neman kwastoma ne mai gida sun riga shi hakika in kai niya ka yi mai gida in ba kai niya ka ba a gani idan kai niya ka yi wa kanka ka rayar da iyalinka da ayanka in ba kai niya ba ka bari kamar yadda na faɗa yanzu haka za ka yi idan kai mistake fa ba zai yi ba in har ka yi mistake ba zai yi ba gaskiyan zai ba zai yi ba wannan da kai kama hankalinka da kare kama hankalinka da yi eh, in ka yi mistake ba zai ba amma yanda na fara ka yi shi mai gida ni na wa kwana uku ya tashi yana yi wa to kai ma ka yi wa kanka Allah ne san ranar da zai baka kuma Allah ya san me zai baka ni ban san me Allah zai baka na wadin da na samu dai na san nawa ne amma na abin da ubangiji zai baka ni ban sani gida ubangiji Allah ya samu saboda me yasa sirrikan nan da muke bayarwa ko sirrikan nan da muke magana a kai sai da muka fara jarraba kanmu sai da muka yi wa kanmu fa tukuna muka ce ka ɗauka ka yi wa kanka kar ka kira ne waya kar ka zo gona kar ka yadda da ni ka yadda da Allah in kai niyya ka ɗauki sirrin kai ta ka samu abinci in ba ka yadda ba ka bar shi ina gari idan ka dauki wannan sirrin ka yi zai rage ma munafurci da gulma ko saboda aiki ne zai zo ma wanda Allah zai baka kuɗi mai aiki wanda yake cikin aiki ba shi ba gulma shi aikin gaban su yake fi wanda ba su da aiki su suke zama suna gulma su suke zaman kashe wanda don ku yi zuciya tun ka yana rare ka nema naka na kanka saboda babana yana da shi mamana yana da shi tika naka na kanka ya fi ma saboda baba ba kai kadai ya haifa ba uwa ba kai kadai ta haifa amma naka na kanka duk yadda ka ga dama za ka yi amfani da shi a duniyan ne yarda ya kare duniyan ya zo karshe in ka da mutum zai cuce ka in mutum ya yarda da kai ma